بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى yammacin ثلاثة ɗaya ga watan al-muharram hijirar annabi alaihi salatu wassalam shekaru 1448 daga makka zuwa madina wanda kuma akan yi daidai da goma sha shida ga watan yuni 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tarihi kamar yadda aka saba kowane mako na talata muna karanta wannan littafi na nabiyar rahma wallafar profesa sani umar musa rijiyar lemu Allah ya kara masa lafiya kuma sun kwana shafi na 38 bayan malam ya kammala darasi ne bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake keɓantuwa a cikin kogon hira da kuma farkon wahayi to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a wannan shafi na 38 tare da sabon darasi wato marhala sirriyatul da'awa wato mataki na da'awa cikin sirri an gane ko matakin da awa cikin sirri an ga wajen? bala ya ce ba da nuzulun ƙaunihi ta ta'ala bayan Allah ya saukar da faɗinsa ya ayyuhal muddassir قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن فاستكثر ايه لا بيتو ده الرجز ده kuma ɗan bakin na yi ƙwarai ai a wani lokaci za ga sai an lura da kyau muna karatu za ga magana ta ma tana canzawa so na yi ta fama da ciwon haƙori gaskiya yakan zo ya tafi ne yakan zo ya tafi haka yake shekaru uku nan da suka wuce ya fara ma. so wannan karan da ya zo ya fi shekara da yana fama da su ciki fa Allah sai jiya bayan an yi x-ray da sauransu da an cire haƙora guda biyu su wannan ya sa ma jiya wani karatu ba a ce in huta in kaza da ya huta na kwana ɗaya ya ce a nan gada ko amma dai alhamdulillah ina sa ran Allah ya sa an dace an gane ko in za ku tuna a darasin da ya wuce na ce wannan aya ta farkon suratul ara ita ce kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi ko oh, iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wannan kuma farkon suratul mujassir kan ita mai da shi manzo an gane ko shi ne nan malam yace bayan an saukar da wannan aya ya ayyuhal mudassir ya yake nufi da mudassir za ku kuna san da annabi ya baro kogo ya zo cewa khadijatu zammiluni zammiluni a lullube shi to ma'ana daskara wanda ya lulluba ya rufe jikinsa yana rawar tsari ya kai wannan da ka lulluba da fi. kun a shi fa'anzir ka je ka yi gargaɗi an gane ko an fara umurtansa da ya yi gargaɗi ga familinsa na kusa sannan aka yi umarni da sauran 'yan waje ka tashi ka yi gargadi wa rabbaka fakabbir amma ka ga ubangijinka ka girmama shi wa siyabaka fatahhir ka tsaftace tufafinka ka zama mai tsafta kaga addinin musulunci tun farko ya zo da tsafta wa rujuza lafazin su ne gumaka ahjur ka kaurace musu sulata su manata su hubal su uzza wani gunki guda 360 ga shi na cikin kaba ka ƙaurace musu wala tamnun tastakfir kada ka yi ba wani wata baiwa ka yi masa wata falala ana karkewa mutum alheri shi ake cewa almannu anan ka yi ne don so kake kai ma ka ci riba da alherin da ka masa ana so ya saka maka karkai wannan duk wanda za ka yi alheri dai ba ka jira wai ya saka maka yi don Allah ne ba haka ake ba mu a lallai kan ba ta ce ai ba zan je ba tun da ba ta zo mun ba ko kuma za zan mata ai lokacin da na haifi wancan ni ma za ta yi Allah ya kyauta ko sun je da aka shi ne <laughs> aka ba ta wasu alaƙin mata ita babbace mata gaban goshi ne bai kamata ba ai maganar ayon ma'anarta na da faɗi sosai wannan ma misalin da ka ji mala yana magana yawanci mu ne suke kawa saboda ya yi daidai irin halin da matan mu suke yi a wurin biki amma ba wai akan shi kawai ɗaya ba yana da faɗi sosai a gani dan yanzu ka kalli halin da 'yan siyasa ma suke akwai kwanda ke zuwa ma ɗan siyasa fosta a can sun aka ci zaɓe a ba shi kwangila ko a yi tare da shi a musu dai addu'a din su zaman to in suka girma suka tsaye da kawunan su ma za mu huta don za ku gaza wannan duk ba laifi ne ai wajibi ne dama su tsaye don yayan amma uba ma maɗansa tarbiyya yana jin cewa yana sauke wajibin da Allah ya ɗaura masa ne kare ji cewa kuma wajen da na yi masa to dole shi ma ya mu a shi kuma ɗan ne ya gane shi kuma biyayyarsa gare ka ka ne a kan shi in bai ba Allah zai taimake shi ba daɗe ba tazarar ɗan ne kawai yawa ya ce to da aka saukar da wannan aya na hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min firashi kawai sai annabi ya miƙe ya tashi shine wannan na nahada kawai sai zumbur ya miƙe daga shimfidar sawa aka da yad'u ila ma umira bihi ya fara aikata wannan umarnin da aka bashi sirran abu ya fara limuddati salasi sinina tsawon shekara uku shekara uku a ɓoye yake yi a ɓoye kaɗan kaɗan yana yi kira mutane a hankali وكان تحركه في هذه الفترة وسط الذين تربطهم به صلات kuma wannan abin da yake yi na da'awa a wannan tsawon shekara uku din yana shi ne a tsakiyar waɗanda akwai alaƙa tsakanin shi da su yan uwa na dangantaka na jini ya hamu kalla mislu zaujatihi kamar matarsa wa abna'ihi da 'ya'yansa wa maulahu da bawansa wanda ya yanta an gane ko bawansa da yanta wa rabibuhu da agololinsa waɗanda suke gidansa matan ƴaƴan matan shi wa asdiqa'uhu da kuma abokan shi wa kullu man yatma'innu ila annahu yatma'innu ila annahu yaktumu sirr da ma duk wani wanda annabi yake da sa rai yana zaton lallai zai tsare masa sirri annabi yana kiran shi fakana min awa'ilil ladina dakhalu fil islam ya zama daga cikin farko farko waɗanda suka fara shiga cikin musulunci akwai khadija radiyallahu anha nana khadija Allah ya kara mata yadda allati kanat awwal man amana billahi wa bi rasulihi wacce ta zama ita ce farkon wacce ta fara imani da Allah da manzansa kama huwa mashhurun kamar da yadda yake ya shahara a cikin littafin tarihi wa hawwalat alaihi amrun nasi ta sauƙaƙa masa damuwa na al'amuran mutane wata damuwarsa a na sadija ta kwankwantar mai da hankali ta ainihin bashi kulawa tana tsayuwa da shi a cikin damuwar shi wa kanat bi zalika awwalu man amara Allah rasulahu sallallahu alaihi wasallama bi tafshirihi bil janna wallahi sai zama a sakamakon haka da na sadija ita ce farkon wacce allah maɗaukakin sarki ya yi umarni ga manzan allah da ya yi masa albishir da aljanna a duniya ba kowa bari ita na khadija aka fara ba wa na bi horaira ta radiyallahu an da hadisin nan an karɓo hadisi daga abi huraira Allah ya ƙara masa yadda ƙara yake cewa a ta jibrilun nabiya sallallahu da wasallama mala'ika jibrilu ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah yace ya annabin Allah hadhihi khadija gana na khadija ne qad asat gatanan ta taho ma'aha ina'un fihi idan. tare da ita akwai wani kwano ko kaɓaki da akwai miya a ciki za an gawa annabi gana na khadija nan da zuwa tana tafi da kwano shi akwai abinci a ciki miya au ta'amun ko kuma dai abinci ne ma au sharabun ko abin sha wannan shakka ne na mai riwaya ba wai mala'ika ne yake shakka ba an fahimta shi wanda ya rawaito hadisin ne yake shakkan shin mala'ika ya ce idamun ne ko da'amun ko sharabun a takaice dai tun ba a tantance mai ba a dai zo akwai kwano tare da ita wanda akwai wani abinci a cikin shi haka ne mala'ika ya ce wa manzon Allah fa idza hiya atatka idan ta iso wurinka haƙƙara alaiha ka kai mata sallama min rabbiha daga wurin ubangijinta ce ubangijinta yana gaishe ta wa minni daga nima nima mala'ika jibril yana gaishe ta kai ba fa shikenan ba wa bashirha bi baitin fil janna kai mata albushir, da wani gida a aljanna min qasadin wanda yake na itatuwa na glass la sakhba fihi wanda babu hayaniya a ciki wala nasab babu gajiya irin yadda ta samu annaba natsuwa a gidan shi to irin gidan da aka samu mata a aljanna an gane ko malam yace ibnu ammi ibnu ammihi ali ibn abi talib daga cikin waɗanda suka zo kuma kayanta, a musulunta ɗan ɗan aminta aliyu ɗan abu dalib allazi da fi hijirhi wanda yake gidansa dama shi ke riƙe da shi an gane ko wato da aliyu da annabi kamar ƴaƴan mara ne shi annabi wa yake a wurin shi sai dai aliyu yaro ne kuma abin da ya faru lokacin da wato babansu abdulmutsalatin ya rasu shi ma mahaifinsa ya rasu abdullahi har abu ɗin ya riƙe shi to daga baya bayan sun girma sai abu ɗin shi ma kare arziki ta same shi da kare arziki ta same shi suke shawara a kan zama na yan uwantaka ya kamata a yi a rage masa wannan nauyi da yake kansa shi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya dauki aliyu hamza kuma wanda kani ne a wurin abu talib din shi ma ya ɗibo wasu su al'abbas da sauransu ya kwaso su kar yadda aka to sai zama aliyu a gidan annabi yake yaro karami ne haka ana ya taso ya girme mana na fadima amma dai tare suka taso da ita kuma kaga akwai aure tsakaninsu an fahimta to ne malai ya ce huwa ibnu ashir ne a lokacin yana ɗan shekara goma sanda aka aiko annabi da annabta ba na nufin wai yana ɗan goma aka kai shi gidan annabi ba lokacin da aka aiko manzo Allah lokacin aka shekara goma ala asahin a mafi ingancin zantukan malamai bayan nan fa wanda ya biyo baya a cikin yantattun bayansa shine maulahu zaid ibn haritha zaid ibn haritha alladhi qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama indama jaa abuhu yadlubuhu wanda annabi ya ce ma shi zaidu lokacin da mahaifinsa ya zo yana kan ya karba ɗansa yana neman shi ya ce masa in shi ita fa'aƙum indi ko fa'aƙim indi in ta gada ma ka zauna a wurina nufi da ya ba shi wa in shi ita fantsalik ma bita in ka so ka bi mahaifinka ku tafi domin shi zai du abinda mutane ba su sani ba shi ne a wai tun farko shi bawa bane shi maɗa ne masu kuɗi ne kuma suna da rufin asiri mahaifinsa na da dukiya kawai sai aka samu akashi. irin a auko gari din nan a kai hari a yaƙi sai zama yana cikin waɗanda aka kama inda yaro ne ya riga ya zama bursunan yaƙi ita kuma nana khadija tana da ɗan uwa wanda shi ɗan kasuwa ne yana kasuwancin bayi yakan siye su ya sayar to cikin bayin da ya siyo akwai zaidu an fahimta nana khadija ta kai masa ziyara jika wata uwata ku ban san ku ban san da zuwan ki ba ina na shirya miki abu amma duk da haka dai ba za a kyale ki haka ba ga wasu bayi da na siyo sababbi ki duba duk da ya miki kawai ki dauka ci sai ta ga baby ya burge ta dan yaro da shi a ci ta dauko zai ta taho da shi maka haka ta zo da zai gidan wa gidan manzon Allah ita kuma ko da ta zo ka san akwai soyayya tsakanin mata da miji kawai sai ta miƙa annabi shi ta ba shi kyauta ita ma sai zama yana tare da wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya faru tun kafin a aiko shi Shi ne uban ya fito bayan hankali ya lafa a ɗan ƙasarsu ya dinga yawo yana neman inda ɗan shi ya aka ba shi labarin an gan shi a maka a wajen wani mutum mai suna muhammad shi ne ya zo da shi uban da ɗan uwan uban suka zo da kuɗi mai yawa suna so su tashi ɗan su fiye shi shi ne aka zo aka yi sallama da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi ya fito ya gansu suka gabatar da kansu ce kwantar da hankalin ku ai ba matsala yasa aka kira zaidu zaidu kuma sai gashi ka gane waɗannan mutanen ya ce na gane su suwa ya ce wannan mahaifina ne wannan kuma ɗan uwansa ne ka san abin da ya kawo su ce kwarai na fahimci sun zo su fahimce ne to me kace annabi ya ce masa in shi ita ka gani ka tsaya tare da ni wai shi ta matsalin ba abi ka in ka so ka tafi kai ba magana fa qala sai ce bal aqim indaka ni zan zauna a wurinka ya zabe uban ce kai ka zaɓi rayuwar bauta ya ce wallahi ba wata rayuwa da zan canza ta sama da wannan ki a ce wai in canza ta da wannan mutum to shine sai ya shiga damuwa uban yanzu aka zaɓi rayuwar bauta to shi ne sai annabi salawa yake ce uban wannan abin da ya yi ba bauta yake a nan ba bari ma ku ji kawai na ɗan tashi daga yanzu a ce mai ɗana kawai ɗana ne za ka ce mai zai dubur muhammad dan karma uban ya tunanin to ai bauta zai ta yi ya ce wa orifa bi zai dubur muhammad aka san shi da wannan suna na zai dubur muhammad haka kowa ake kira shi a makka daga baya har zuwa lokacin da hatta nazara qawluhu ta'ala sai da Allah ya saukar da aya cewa ud'uhum li'aba'ihim kowa a kira shi da sunan mahaifin shi ala ka canza ma wani sonan ɗin shi cewa na ɗan wani alhalin ba shine babansa ba kowa a kira shi da sunan baban shi ce huwa aqsatu inda Allah wannan shine adalci a wurin Allah to daga lokacin ne sai aka koma ana cewa zai rubuna harika harika sunan shi na asali kenan an fahimta to wannan zaidin shi ne wanda annabi ya ɗorawa ya ɗora masa aure da zainab bintu jahash ita kuma ɗan uwan manzan Allah ce ba ya ce a lokacin da za a auren ma ba ta so sosai don tana ganin kamar ta ci baya za a yi tana ba ƙuraishiya kuma ta auren wanda asali da bawa ne aka yanta shi Allah ya rubuta dai za a aure ta aminta aka yi aure ba dole aka yi mata ba amma dai ta dan nuna dan cijewa da farko to auren ne sai ya yi daɗi da auren ne ya yi daɗi zaidu ya kawo ƙara zainab ta yi kaza zainab ta kawo ƙara zaidu ya yi kaza annabi ya musu sulhu su koma an fahimta ta haka yake musu har dai lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara auren ne musu zai ya sake ta dan kanka daga ba zai iya ba kuma abu ne sabani ne na rashin so ya shiga ba wai na hali mummuna wani kaza kaza ba a sa abu in baka so baka so kawai ba za ka ji daɗin zama da abin ba shi yasa kullum yake da matukar mahimmanci kar mutum ya yadda ya auren dole haka wa yarka kai ma ka a maka kaska wa ɗanka ko kai ne za ka aure ka tabbatar da matar tana son duk matar da ka je neman auren ta gaba ta kanta ta aura yawa shi so ba a sai da shi a kasuwa ba a ran shi ba a kwace ba a alfarma su wannan ya yi to aka zo aka raba aure ya mutu ya suke ta da aure ya mutu akwai wata al'ada wallahu alam daga cikin hikimar da mutane suka ɗauka cewa zaidun nan tsari a wurin muhammadu ya nuna maka cewa shi ɗa wanda yake na tabanni nan tabanni ne ma'ana ya yi adoptin ɗinsa ne ai idan kaskana da ɗa da kai tabanninsa bai hana ka aure matarsa bai hana shi ya aure matarka in kun rabu dan ba muharramin ka bane ina fata kuna fahimta to dan Allah ya kashe wannan wallahi alamu yana daga cikin malamai suka ce sai ya daura wa annabi aure da Zainab din tun daga saman bakwai shi da kansa Allah ya daura wa annabi ba bai sani ba umarni ko aka bashi ya zai kyau a ce matarka ta daura maka yana da gani Su kaga mu nan yanzu sai a ta surutu a ce mutum ya aure matar ɗansa ko su ma a lokacin sun yi wannan surutu Allah su hata ta'ala yake cewa falamma qada zaidun minha wataran lokacin da zaidu ya gama bai da bukatar matarsa zainabu bukatar duk da yake da ita da ita ya riga ya haƙura bai bukata sai sake ta Allah ce zauwaji na aka hafi muka aura maka aurenta saboda ya muke maka haka Allah ce maganganun nan da ake yi na cewa ya aure dan mata sai ce na ka hali kai la kuna alal mu'minina harajun fi azwaji so da kada ya zama tun mummunai suna da wata damuwa ko hamami ko matsayi akan auren matan waɗanda ake jingina sunansu da su wanda ba asalin su ne iyayen ba su ne adiya ana kiransa zai rubin muhammad alhalin ko ba ɗansa ba ne kada ya zama kai mumili kuna da damuwa ko kada tana so shari'a ta yi idan qadaw hunna watsara idan sun gama zama da su sun sake su ko kai ka saki taka matar to dan kafa da ka rike ko yaron shagon ka yana zuwa ya aure ka ana fahimta kana da yaro a shago da kake aikin shi gida shi ke kai maka cefane yake abubuwa kai ko aka samu aka fi kasa jajiya An ta ga kawai yi gara yaran shagon nan dama saurayi ne san talibi shi nan sai ta aure aure shi ma ya aure ta yawon halatta ko kuma shi ya saki masu sa kai ma za ta iya aure so wannan shi ne mutum na uku mutum na hudu ne abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda wa huwa awwalu man saddaqa bil rijal ko min ar wato shi abubakar a cikin maza kaga cin ai an faɗi maza biyu an aliyu ko an zaidu to lokacin duka yara ne shi yasa ba a yi maganar su ba wanda kila ana ganin ba su mallaki hankalin kansu ɗari bisa ɗari ba shi ɗan shekara goma wannan ma yaro ne zaidu a lokacin bai wuce sa'an alimin ba ko ya girma abin da faɗa kaga ba su da cikakken iko amma a cikin maza kamalallu wanda suka mallaki hankalin kansu wanda ya fara imani da manzo Allah shine Abubakar Siddiq abokinsa ne annabi ya girme masa da shekara uku shekara uku annabi ya bashi ba abokinsa ne da wa fihi qala Allah qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akan abubakar nema annabi alaihi salatu wassalam yake cewa umar inna allah ba'atha li ilaykum yace Allah ya aiko ni wurin ku kuma ya faɗi wannan ne fa da fada annabi yana fada yana fushi rai a bace bar an fusata abubakar umar ne suka yi ja'in ja suka yi sa'in sa da baki shi da abubakar kuma abubakar ran shi ya ɓaci ya fita shi ma umar ran shi ya ɓaci kowa ya gida daga bayan umar ne ya gane ya yi kuskure ba ba dire ba ne sai koma kawai ya tafiye je ya samu abubakar ya ba shi haƙuri ko da je gida ran ya ba da haƙuri abubakar baya ya san ba inda abubakar za shi ƙila yana wurin maza Allah ku yana in bai je wa wanke fare ka wurin maza Allah don ya je ya kai kufarsa ya zo ne da wannan niyya ya fahimta tun da asali ya je gida so ko da ya zo gurin manzon Allah san san with that intention ai bai ma faɗa maganan ba annabi ya miƙe kai ya barbare shi da barayi a kusa wasu abokina na bai ce ku kyale abokina to daga cikin maganar da ya faɗa shine wannan ya ce Allah ya aiko ni gare ku fa qultum kadabtu ce ƙarya nake yi amma wa qala abubakar sadaq abubakar ya ce gaskiya ka faɗa Allah ya ce kaza kun yi min kaza kaza abubakar ya ce kaza duk aka san abin da suka yi ce to ko za ku kyale min abokina ka kyale min abokina duk wanda ya sake taba min aboki za mu sa kafa wanda ɗaya da shi a lokacin ma ce ba zai sake jayya da abubakar ba so da abubakar yana da matsayi a addinin musulunci an fahimta matsayinsa ya wuce duk inda kake tunani domin aminin manzon Allah ne kuma shi ne ɗayan mutum biyu da Allah ya faɗa a Qur'ani da yake sa in illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولا أبو بكر ya taɓa hawa dutsen uhudu da shi annabin da abubakar da umar da usman dutsen uhudun nan sai ya yi motsi sai da ya girgiri annabi ya ce kai na dutsen uhudu babu wanda yake kan kaface annabi da siddiqi da shahidai guda biyu abubakar ke mata shi siddiqi ne da lokacin ne annabi ya sa masa wannan title ya ce a siddiq saboda bayan ya dawo daga iraji da aka farlanta sallah kun san daga makka zuwa baitul maqdis tafiyan wata ɗaya ne a raƙumi a kafa ana tafiya sai an yi wata ɗaya in za a dama wata ɗaya kaga wata nawa wata biyu to annabi da gari ya waye ya faɗa wa mutane an yi tafiyan cikin dare da shi kafin gari ya waye har an je saman bakwai an dawo shi ne su abuja da ta zuƙi ta malle kaza kaza ya za a yi suna ganin an kama annabi a ƙarya suka dinga bai tambayoyi to ina kofa kaza take ko da an tambayi annabi sai Allah ya nuna masa mala'ika nuna mai kofar sai ya ga kalanta yana bangaren yamma ne me aka rubuta a saman ta sai kaza saboda an san annabi duk kasuwancin da yake bai taɓa zuwa baitul maqdis ba amma su suna kasuwanci dama larabawa an san su da kasuwanci lokacin hunturu da lokacin bazara shine ma da ilafi quraish ilafi imrahilata shitai wa sayko ko saboda haka duk sun san su karɓo annabi tambayoyi na a ƙure shi annabi duk ya ba da amsa me kun su imani dan ma suka ce ƙarya ne kawai a gani to a wannan yanayin ne sai wasu suka zuma suka tafi gidan abubakar dan su zuwo abubakar ya kafirce wa manzan Allah Suka sallama da suka ce ka ji abin da abokin kai yake cewa tafiyar da shi abubakar ya san ana yin ta wata zuwa da dawa ya ce an yi da shi a dare ɗaya ya yi kaza kaza shi kusur tambayin sai ke kun tabbata ya faɗa haka kan kuma ƙarya shi ya abin da yake nema kenan ba wai mutum wai ya faɗa ko ko gaskiya ne ko ba gaskiya shi ku da kuka wa labarin yanzu ku ne yake so ya samu tabbacin gaskiya kuka faɗa ko ƙarya kuka yi masa kuka ce ya faɗa haka mana yanzu kai zaka yadda ake a tafiya da cikin dare kaza kaza kaza sai annabi ce to in dai har ya faɗa to ya faɗa gaskiya eh zaka yadda da shi ya ce ƙwarai da gaskiya ya ce to ai wannan tafiya ce da ake a ƙasar nan ina kallonta, ko ba je da ni ba na kan ga ke su je su dawo annabi yana samun labarin sama wanda ban taɓa zuwa ba ban taɓa gani ba ban taɓa jin wani ya je ba kuma na yarda da shi sai wannan to daga lokacin annabi ya sa masa as-siddiq an fahimta amma asalin sunan abubakar shine abdullahi sunan shi abdullahi sunan babansa usman sunan shi abdullahi bin usman at-tamimi shi dan taimi ne Suma ma wani famili ne daga cikin familin shawa. sun haɗa kaka da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen kaka na shida na ina ji ko na bakwai ina ga sun haɗa kakanni to abubakar kamar yadda na faɗa yana da matsayi abokin manzon Allah ne shine khalifansa da abubuwa da yawa wanda annabi ya nuna na ishara cewa idan na rasu abubakar gashi gashi an fahimta mataki ne da ke mun annabta ai daga annabi sai siddiki ai tsabar gaskiyar ta ce ta kai ƙarshe ba a gane gaskiya ce ka kai makwara a matakin gaskiya sai zama siddiki kaga annabta ai babban matsayi ne a cewa na annabi ne daga cikin bayan Allah kai annabin Allah ne shi sa. a qur'ani da aka kasu barajin yan aljanna guda hudu ne mutane hudu duk wanda ka ganshi aljanna zai wuce cikin mutum hudun nan har mu da zamu shiga aljanna dukkan mu insha Allah ba za mu wuce hudun nan ba ko dai annabi ko siddiqi ko shahidi ko salihin bawa ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين sun ce nan wa hasuna wala yaka rafiqa su ne yan aljanna guda hudu nan to kuma a duniya yanzu a waɗanda suka zo kafin mu mutum ɗaya aka sani siddiƙi shi ta ce na maryam siddiƙi ya ce ita ba annabiya ba ce babu annabiya ba ce ta kai matakin A kuma al'ummar mu shine abubakar aka sani so in ba su biyu nan ba wanda ya ce shi siddiƙi ne amma dai Allah zai yi cikin hikimar sai ya zama wani ya zama siddiƙi ko ba ka bane ya wani wani zaga an sami abubakar siddiq kawai duk kwaikwai ake eh ba shi ba ne, ba siddiqin <laughs> ba ne. yana da ma'ana mana abinda ake cewa abu baban ne baban wani abu laraba sukan ce abu kaza idan kai dogo ne ku ma'anan abu ne shine ma'abocin kawai da hausa idan kana da tsawo shi a ce abu ɗawai ne wani mai tsawon nan in mutum da jira ce abu kasir in mutum siriri ne za a ce abu na ƙi don siriri in mutum yana da ciki haka za a ce abu kirsha yawwa lalle fa yana ta zauna to wannan abu kaza abu kaza da ake faɗa to irin ta ne to gaskiya duk ɗin da aka yi magana abu abubakar malamai sun faɗi ma'anoni da yawa wasu suna cewa ban budurwa wannan kuskure ne kwata-kwata bai da alaka da wannan wani nufin yana na aisha ita ce budurwa ba man budurwa a ba haka wani domin ita budurwa sunanta dikiratun ne wannan kuma bakar bakar daban dikiratun kuma daban ma'ana biyu ne kawai fi shahar suka ce na farko dai daga bukur ne wato sammako ma'ana ma'abocin sammako wanda ya yi sammakon shiga musulunci ya riga kowa tun da musulunci da duk duku ko musulunci na zuwa ya karɓi musulunci kaga yi sammako wasu wasu suka ce bakar ɗin nan daga raƙumi ne raƙumi gawurtaccen raƙumi namiji an fahimta Shi ne ainihin wato bakar ake ce masa to saboda yana da siffa ta raƙumi me siffar alaƙar raƙumi da aka danganta abubakar da wannan aka ce saboda haƙuri raƙumi yana da haƙuri to shine aka sa masa wannan suna abubakar ka fahimta su wallahu alam dai shi as-siddiq din nan matsayi ne na annabta shi yasa idan annabi ya ce ceto ranar tashin alkiya ma'ana a shiga aljanna da zarar ya shiga abubakar ne zai bi shi a baya kai sa wasu malamai suka ce hatta mu al'umman manzan Allah ɗin da kake kallo za mu shiga aljanna kafin wasu al'ummomi su shiga da annabawansu sai mun shiga su wasu shiga wanne da aka jiro na sunaye ok a shi wato abin ke faruwa shi ne abin shi ya kawo waɗanda dama ya ce suke da alaƙa da kusanci da manzan Allah su annabi ya fara wa da'awa to kaga wanda su ba wanda ya fi shi kusanci da shi sama da wanda suke ɗin cikin gida to in ku a cikin gida ne babu wanda ya kai mata ka kusa da kai to kaga sai aliyu ɗansa ne sai bawon tun da shi ma a cikin gida ne to yanzu an faɗi wannan sun kowa kusa da shi to yanzu waje za a fita to ba wanda ya kuma shine sai abokinsa abubakar dalilin kawo wanke nan in jero su annabi ne yake cewa farkon wanda za a bara ba shi littafi da hannun dama rana alƙiyama umar dan kaddafi za a rubuta kaddu ai umar annabi ce littafin sana haske kamar tabbatun hasken rana Tun da sahabbai sun san matsayin abubakar ne sai suka ce aina abubakarin ya rasulullah to ina abubakar da annabi ya ce hayhat zaffatul mala'ikatu ila aljanna shi ai tuni mala'iku sun masa aro zuwa aljanna ma'ana yana kofar aljanna san umar ke fa filin alkiyama zai karɓar takardunsa da hannun dama shi abubakar kuma yana can kawai ya yi daku kawai amma yadda ake wa ango ado to haka aka yi masa ado da zarar annabi ya ceto a buɗe aljanna dan aljanna ba za a shiga ba sai annabi ya yi ceto ma an buɗe so inda annabi ya sa kafa ya cire na abubakar ya sa tashi ka gani ai an wuce in ana magana da littafi wato ai ai shi ko ya rubuta wuce ko eh abubakar ba amma ba shi littafi ba shi ai direct ne kawai eh ba littafi ko sai dai direct eh ka gani Allah ya ba mu sa'a malam ya ce wa fi tsari hadhihi sirriya a cikin wannan yanayi da ake na da'awa a cikin sirri ana hango lokaci daga can ba san ko da nawa bane da minti biyar ake yi yawa ko muna da minti takwas yanzu kenan yawa ya ce a cikin wannan da'awa ta sirri da ake yi ya ce ta harraka abubakar kawai su abubakar shi ma ya motsa ya ce abokinsa da'awa wasata a qaribihi a tsakiyar ƴan uwansa shi ma wa mawalihi da duk wani bawa da ya taɓa yantawa saboda shi abokar dama mai rufin asiri ne ko a lokacin yana da kuɗi ko abokar ɗan gwanjo ne sana'a gwanjo yake farai ina ƴan gwanjon mu ga abokar shi ne sana'a shi ke wa asdiqaihi da abokanansa wa man siku bihi da waɗanda ya aminta da su min qaumihi cikin jama'arsa jaba lahu farin karim wala aka samu mutane da yawa suka amsa masa abubakar fa da awa da kan sai kira musu zuwa musulunci min daga cikin waɗanda abubakar ya kira usman ibn affan shi ne musuluntar da shi usman dai da kuka gani sani wa zubair bin al-awwam da zubair bin al-awwam sarkin shi mijin nana asma'u kuna fahimta baban su abdullahi bin zubair kenan eh wa talha ibn ubaydillah da talha ibn ubaydillah wa sa'ad ibn abi waqa kaga duk wannan fa suna cikin asharar washir ne bil janna abubakar ya musulunta da su wa abdurrahman ibn auf da abdurrahman dan auf duk abubakar ne ya kira su zuwa ga musulunci wa usman ibn maz'un an gane ko da usman dan maz'un wa abu ubaida da abu ubaida amir ibn jarrah an fahimta wanda aka saukar da wannan bangaren ayar na la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu wa law kanu aba'ahum abu ubaida ne ya kashe babansa a yakin bara za ka ce ko da babansa ne <laughs> abubakar ya kira shi abu zuwa musulunci wa abu salma ibn abdul asad da abubakar ya musuluntar da su wa al'arqam ibn abul arqam wannan al'arqam ibn abul arqam ɗin yaro ne ɗan ƙarami malam shekarar sa goma sha ɗaya shekarar sa goma sha ɗaya yaro ƙarami. iyayensa sun rasu maraya ne gidansa da ya gada a hannun iyayensa yana bayan dutsen safa a makka a bayan dutsen safa ka fahimta kuma a wannan gidan nashi a nan annabi ya kafa jami'a ta farko a duniya ta musulunci da yake karantar da sahabbai a ɓoye wani na bakin kofa yana ɗan dan abin nan haka ana ɗan sa ido an fahimta ko to Allah ya kyauta ba dai na guduwa bane ko Allah ya kyauta kaga waɗannan duka Abubakar ya kira wa min khilali haula ya aka al-islam yantashiru fi makkah kuma ta hanyar alaƙan waɗannan bayan Allah da aka ambata musulunci ya fara yaɗuwa a cikin makka wa kharijaha da wajen makka wa dakala fihi unasun min butuni quraish mutane da yawa suka shiga cikin addinin musulunci daga cikin ƙuraishawa wa mawaliha da ma bayin da su ɗin suka yanta su wa mimman ishtahara bi islamihim min al-mawali fi hadhihi marhala daga cikin waɗanda musuluncin su ya shahara a wannan mataki wanda suna cikin bayi su ne Bilal ibn Rabah an gane ko wa Suhaib ibn Sinan rumi Suhaib rumi kenan ibn Sinan wa Ammar ibn Yasir an gane ko wa waliduhu da babansa wa ummuhu da mahaifiyarsa sumayya bintu khabba wadda ita aka fara kashewa a musulunci abu jahalin sai da ya sa mashi a wuta ya zafi ya cika mata a farji an gane ko su duk waɗannan suna cikin mawali ma'ana su bayi ne da aka yanta su wanda suka zamanto sun karɓi addinin musulunci malam ya ce min fawaidi da hadhihi al-marhala daga cikin fa'idojin wannan marhala da muke ciki a yanzu na da'awa nan da aka yi ya ce, annafi ilhamillahi ta'ala da rasulihi sallallahu alaihi wasallama an yabda bid da'wati sirran lalle a cikin wahayi da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi ne ya fara da'awa a boye akwai ta'aliman wa irshadan lidduati akwai karantarwa da nausarwa ga malamai masu da'awa fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani a kowane wuri cewa me cewa ila mashru'iyatil asl bil bil haitati wal asbab ana so shi malami mai da'awa ya yi yayi ya yi kan da garki wajen yin wa'azinsa ba so komai ka zo komai sai ka ko komai sai ka faɗa komai sai an sanka a san muna da malaman da yanzu an faɗi ba a tambaye ka ba wani abu na faruwa za ga sun kafa shamara a jikin su ko su kan bidiyo to karka irin wannan ya ce wa ma yuqarriruhu at-tafkir wal aql as-salim abinda hankali da tunani mai lafiya zai tabbatar min alwasa'il allati yanbaghi an tattakhidha min ajli alwusul ila ghayati ad-da'wati wa ahdafiha cikin abubuwa da zai zaman to ya bada dama an kai zuwa ga abinda ake so na da'awa abu na biyu anna sirriyatu ad-da'wati marhalat ah, iqtidatha zurufun muayyana wato yin da'awa a boye wani marhala ne wanda yake yanayi ne ya bada haka wanda yumkin an tatakarra fi mu min al-usul fi dawlatin min ad-duwal wallahi zai yiwu a cikin irin wannan yanayin ya maimaito a wani lokaci ko a wani zamani a wata ƙasa kila yanzu karka kalli cewa annabi ya fara da'awa abu ya kace to ai zamanin sa ne ya wuce mu yanzu akwai social media akwai kaza barun fara a su ma akwai yanayin a garin ku ko a ƙasar ku da za ku iya da'awa a goyi zai iya maimaituwa an fahimta yawa yace misal duwal shi'iyya yace kamar irin wa'annan dauloli na gurguzu allati la tasma'a lil muslimi la tasma'a lil muslimi bi irin kasashen da ba sa bari musulmi yayi wata na da'awa na musulunci fa yattaru ila an yastakhfi badinihi sai ga musulmi zai zama dole yana bukatun ya dan boye addinin sa ta ya tamakkin har sai ya samu karfi summa yu'lina nashatuhu bainal mala daga baya kuma sai mutum ya sanar da da'awarsa a tsakanin al'umma wa huwa amrun yuqaddar bi hasabi dhurufi bi'ati allati ya ishu hal muslim ya ce wannan al'amari na ɓoye da'awa abu ne da ake ɓoye shi ake ƙaddara shi gwargwaron irin inda kake rayuwa ya aka ce a kamar society da kake za ka iya yi a fili ko ko a da sai an kalla bayoyin wannan marhala uzkur maratibud da'wa ta mala ya kama ratibud da'wa ne kace ya kama ratibud da'wa ko yace a fara an fara da'awa ga iyalansa ko family aka dan fita sannan kuma aka fito da ita mata kanat marhalatu sirriyati ta ila kam sana yaushe aka fara da'awan nan ta boye kuma shekara nan aka yanayi. shekara uku aka yanayi. ko kuma an fara da'awan ne tun lokacin farko farko da aka sauka da yawon muddassir tambaya ta hukunce uzkur awailu man dakhalu fil islam faɗi waɗanda suka fara shiga musulunci Aliyu ibn Abi Talib ko sewa sai zai rubuna ibn Harita sai abubakar ko sai wa ga sunan da yawa su usman ibn affan su kaza su kaza su kaza ga sunan duk wayannan suna cikin farkon musulmi Ina lokacin da umar waga an kawo umar da ya musulunta shine na 40 ko 41 a musulunta a eh, da shi da hamza tare suka musulunta hamza ya riga shi idan dai hamza shine na 40 to umar shine na da an kuma shine na 39 to shine na 40 nan tare suke yi eh su jarumai ne kwarai gaske shi hamza ma ai da suka musulunta ne aka fara bayyana da'awa a fili hamza fa zaki yake kamo a bakin zai farauta mafarauci ne yana tafiya za ka ji ƙasa na motsi haka da akwai irin wa'annan jaruman kuma yadda musulunci ya zo kamar almara ne ya dawo daga farauta ne ko wata baiwa sun suke ganin shi ce na na can yana wani fankan wafi a da gwarzantaka ga ɗan kashin an buge shi ka je ka tare mai annabi kenan fa kana ba shi labarin abu jahal abin da yau a manzan Allah in dai kana da ƙarfi ai cin ya kamata ka tsara an taɓa maka ɗa ya ce me ya faru sai ai kaza kaza ka ce mai ya ce eh, haka kawai sai ya wuce majalisin da suke yana zuwa ya samu abuja ya kai kwaɗa mai mari sai da ya kife ya fasa masa hanci ka sake taɓa shi da za ka ce ka ce awon naka naka da ka ce kai mutane na cewa kai ya za ka zo ka yi mai haka ko kai ma ka musulunta ne ce na musulunta mana ba ku zai da musulunta a shekaru shi ke ba Allah ya fi mana to ya ce urukur man asirin wani al-mawali fi hadhihi da fatara su waye a cikin bayi suka musulunta sai mu ce zaid ibn ta ko sai mu ce su bilal su ammar bin yasir baban shi da wani da mahaifiyarsa ko sumayya wannan kenan to sai tambaya ta karshe ma hiya fawaidu hadhihi me fa'idoji wannan marhala bala ya kawo fa'idoji shi nan daga ciki malamai su gane yadda ake da'awa ba a gaggawa kuma ka bane abu a hankali inda yake bukatar sirri a sirri inda yake bukatar a fito fili a fito fili ba kuma komai ne ake so sai an ba yawa Allah ya shirye da mu Allah ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi ala wajen sarki ya kai mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi